wannan fir'auna ba ne sunansa ba lakabinsa ne Allah maɗaukakin sarki daga cikin hikimominsa yana faɗan tarihin da yawa daga cikin waɗanda suka yi zamani a baya amma baya ambatar sunayensu waɗanda ya fi damuwa da ambatar sunayensu su ne annabawa domin abin da ya shafe su ya shafe su su kaɗai ne ba za a sake ba wa annabta wa wani ba bayansu sannan kuma saboda su zama babban izina da kuma darasi a wurin mutane da har za amfani da sunayen masu albarka a sa sunan 'ya'ya da sunayensu amma mutanen banza Allah bai cika faɗan sunayensu ba saboda ba damuwar ko manufar ita ce su ɗin ba manufar ita ce mai ya faru da su don kai maka kiyaye idan aka faɗi sunansu za ka fi damuwa da sunan da bincike akan sunan to ba a bukatar damuwarka akan sunan ka fi damuwa da menene ya same shi ka gujewa abin kar ya same ka ina fata an fahimta shi yasa Allah ba mu labarai akan mutane da yawa waɗanda aka yi zamani da su Allah bai damu da faɗan sunayensu ba domin ba so yake su yi popularity ba annabawa da waɗanda suka yi gwagwarmaya da su sune masu popularity shi yasa aka ce fir'aun fir'auna ba shi ne sunansa ba lakabi ne da ake bawa kowanne daga cikin gawurtattun sarakuna a tarihin ancient egyptian civilization wato zamani da ya shuɗe a baya ƙasar masar tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi kowace ƙasa a duniya tsohon tarihi na imbaratoriya kamar yadda ƙasashen rumawa suke da tsohon tarihi sarkinsu yana da lakabin da ake ce masa kaisar ko kuma herakl ƙasashen farisa suna da tsohon tarihi na civilization ɗinsu da sarkinsu ake ce masa kisra ƙasar yaman tana da tsohon tarihi kafin musulminsu da sarkinsu ake ce masa tubba ƙasashen a nan afirka ƙasashen da suka fi tsufa da tsohon civilization ita ce ƙasar wato habasha wadda yanzu ta haɗe yankuna da yawa daga cikin ƙasashe na east africa ba kawai zallan ethiopia ba wanda sarkinsu a lokacin ana ce masa annajashi to fir'aun duk wanda ya sarauta a ƙasar masar shekaru dubbai da suka wuce tun kafin zuwan annabi Musa da kuma zuwansa da bayansa duk wani sarki ana ce masa fir'aun to malaman ƙididdiga na tarihi sun yi ƙoƙarin wai a gano wane ne fir'aunan da ya yi zamani da annabi Musa wannan sunan ma'anansa sarki to wani sarkin Allah dai bai faɗa ba manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba a cikin hadisi in ji malamai to wane ne waɗansu masu bincike na tarihi suka ce sunansa alwalid ibn mus'ab cikin masu wannan ra'ayin hadda ibn kathir tare da ibn ishaq a cikin tafsirinsa ibn kathir ya ce sunansa kenan waɗansu malamai suka ce a'a sunansa ramses athani wanda yawanci daga cikin masu bincike na tarihi da athar archaeologist da historians na zamani duka sun fi karfafa cewa shine ramses athani wato ramses the second wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda ake da gawawakinsu da aka ajiye a yanzu wanda idan ka je ƙasar masar zaka je gidan tarihi kuma zaka iya ganin gawarsa wannan gawar ita ce wadda fi kowace samun gata daga cikinsu kuma ita ce wanda ko ka shiga ka ga sauran wakin to shi gawarsa sai ka biya kuɗi na musamman kafin ka je ka gani kuma akwai ƙa'idoji da yawa na ba za ka shiga da kamera ba saboda yana ɗaya daga cikin babbar hanya ta samun kuɗin shiga na ƙasar masar zuwa aje a ga wannan gawar to suka ce remesis the second shine wannan kuma majalisar fatawa majalisar ifta ta kasar masar ita ma ta goyi bayan wannan ko da gaske ko saboda dalilin siyasa allahu alamu waɗansu kuma suka ce a a ɗan ramsis ɗin ne ɗansa ne wato wani wanda ake ce masa wato Merna Pat suka ce shine asalin ibnu ramsis athani shine wannan fir'aunan zamanin annabi musa daga cikin masu wannan ra'ayin hadda muhammad rashid rida wanda shi dan kasar masar din ne da kuma wani bafaranshe wani likita wanda kuma ya zo ya yi bincike kan ya koma harkar tarihi ya ce sun yi bincike akan gawawwaki na waɗannan da aka sa su a matsayin a wato waɗannan gawawwaki da aka yi preserving ɗinsu sai aka ga shi remesis da ake ta magana a kansa ba a ga alamar ya mutu ta hanyar ruwa ba ne ya kashe shi amma shi wannan ɗansan sai aka ga alamar a cikin ruwa ya halaka kuma an ga alamar traces a cikin hantarsa akwai alamar yashi a jiki don haka sai suka ce wannan shine wanda Allah ya ce a kansa fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya don haka wannan dai a takaice shine wanda Allah ya masa lakabi da fir'aun ko shine mai wannan sunan ko ba menene sunansa ba a cikin qur'ani sunansa fir'auna kuma wannan fir'auna haka Allah ya rinka maimaitawa duk inda ya faɗe shi fir'auna zai ce ya maimaita sunansa har sau saba'in da hudu a cikin alkur'ani wannan da muka faɗa shine na farko ya fi maimaita sunansa a cikin suratul araf da suratul yunus ya maimaita a nan suratul bakara sau biyu ne kadai akwai kuma inda ya maimaita ya faɗa sau ɗaya ɗaya inda ya faɗe shi na ƙarshe shi ne a cikin suratul Fajir wa fir'auna zil autad wannan kuma shi ne na farko don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ku tuna lokacin da muka tseratar da ku daga fir'auna da shi da mutanensa waɗanda suke gallaza muku azaba a cikin wannan akwai babban wato akwai babbar jarabawa da kuma abin ɗaukan izina a gare ku daga wurin ubangijinku